بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ومن عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمتعلم قريم قدي من أفرم شكي الله سبحانه وتعالى وانجا يا أغفتاني da zuwa wannan gari mai albarkar muna roƙon Allah ta'ala alkhairin da ke cikin wannan haduwa Allah ya tabbatar mu da shi nan duniya da lafiya ya raba mu da kowane irin shirri muna cikin watan mai alfurma watan mai albarka fiyayyen watanni musulunci muna da watanni guda nawa musulunci goma sha biyu Allah ta'ala ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashra shahara fi kitabillah sai Allah ya ɗaukaka watan Ramadan kan sauran watanni yadda ya ɗaukaka ranar Juma'a kan sauran kwanaki ya daukaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan sauran manzanni muna cikin watan alkur'ani أشكين وطن رمضان ني الله يكتب القرآن لما صينسى النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى يبام لباري أكون على مري أشكين القرآن أين يكي شوى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليقوموا Allah ta'ala ya ce a cikin watan Ramadan ne ya saukar da Kur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. dan ya zama abin shari'a abin bambanta gaskiya da kariya ya zama hujja ga al'umma su samu shari'a ga wannan lissafi mai girma saboda aka faman shahida min kuma shahara falaituhu duk wanda Allah ya sa ya alarci watan Ramadan fane su ya azumce watan Ramadan wannan ita ce kalma da ke nuna wajibcin azumin Ramadan faman shahida min kuma shahara fane su in an tambaye ki akan dalilin azumcin Ramadan sai ki ga wannan aya ko wannan kalma faman shahida minkum shahara falyasum in mutum yana tare da lafiya yana cikin gari kuma yana cikin musulmai ba yaro ba yana tare da hankalinsa abubuwan da ke ana azumi duk ya kubuta ko ta kubuta da gare su wajibi ne ya yi azumin ramadan a wata aya Allah ta raina cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun ya ku wadanda kuka yi imani wadanda suka yi imani kutiba alaykum as-siyam ay kutiba alaykum as-siyam aw wajadta maku azmi ramadan wa yajadta Allah subhanahu wata ta'ala كما كتب على النبينا من قبلكم إلا أكا ودد تاشي أكو ودد لسكة قباشيكم al'umomina annabawa da suka gabashe mu su ma an wajenta masu wani irin abu ne in mun koma bayanan malaman tafsir za mu zan kare bayani shi na su ne ko ba ramadan ba akwai mazallanu malama a ta haka sai Allah tare yi mamu bayani akan hikima wajarta mamu wannan abu. Me hikima, la'allaku tattaku don ku kasance masu takwa. Ku kasance masu takwa, nufi da takwa? A takwa ita ce, in fitarar awamir wabti namun nawari. Ka yi ga Allah, duk abin da Allah ya umarce ki, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umarce ki da yi. ki aiwatar da waɗannan abubuwa kuma ki nisance ababen haramu wanda ita ce takwa kada mace ta samu sabani da miji miji ya ce mata ki ji tsoron Allah ya ke Fatima ko Aisha ki ji tsoron Allah jira ah, tsoron Allah zuciya take a tsoron Allah zuciya ba aiki tsoron Allah yana cikin ne aikata abin da shari'a ke bukata a nisanshe abin da shari'a ta haramta wannan ita ce ne takwa maganganu su zama nagari ayyuka ta gari lokacin za a san cewa kina da takwa Allah ya ba mu takwansa so insha Allah ta'ala za ku fara karatu yau daga suratul fatiha sura mai albarka bayan karatun suratul fatiha za mu koma iza zurzilatul ard zalaha zuwa birabin nasi saboda ka kowa ya yi kokari ya azarce nan gobe da ƙur'ani na ibrili ta da kowanninku za ku bi abin da muke karanta don ku karu domin waɗannan surori daga izazun ziratul ard zuwa biradin nas muna yawaita karatunsu a sallolinmu na wajibai da na nafilfil don mu fahimce kwayar wanda ke cikin waɗannan surori suna da muhimmanci ko da ba ki fahimce tafsirin Qur'an daga suratul Bakara ba waɗannan surori da muke karanta kullum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 na yi maku bayani da zo game da saukan ƙur'ani cewa Allah ta'ala ya saukar da ƙur'ani a cikin watan ramadan wannan sauka ita ce sauka daga allahul mafu zuwa baitul aiza baitul aiza daki ne a cikin sama na daya ita ce sama da ke kusa da duniya domin muna da sammai guda bakwai to wannan an saukar da ƙur'ani jumlatan wahidan daga ina daga allahul mafus zuwa baitul izza wannan shi ne allah ta'ala ke nufi da sharu ramadan annabi unzila fihi alquran wannan sauka ita ce abin nufi kun gane ko domin qur'ano yana da sauka iri biyu na farko daga lahul masu zuwa baitul izza na biyu shi ne daga baitul izza zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sauka na farko cikin dare ne guda shi ne daren lailatul qadr lailatul qadr shine imanansa shine daren daraja al-qadr ne daraja wasu malamai sun fassara da shi da garin da ake kaddara komai abin zai faru na shekara daya a wannan dare aka tabbatar da shi ko malan alƙadar ko daraja ko kwa garin da ake kaddara komai Allah ta ce an zarnahu fi lailatul qadr في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر wannan sauka ya tabbata a cikin lailatul qadr na daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza a wata aya Allah ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munziri sauka na jumlatan wahidan kenan amma sauka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin shekara nawa shekara 23 annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi lokacin da ya kai shekara arba'in a duniya Allah ta halaye saukan masa da ikwa rabbi kan alladhi khalaq kun gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa'azi ya karantar wahayin Allah ya zo masa cikin shekara nawa cikin shekara 23 ya yi shekara 13 a makka sannan ya yi ijira zuwa ga madina zuwa madina ya yi shekara nawa shekara goma a ina a madina kuma ada lokacin da aka so kan masa wayi shekaru nawa cikin shekaru 23 saboda ka qur'ani na da sauka iri na farko shi ne Allah ta'ala ke nufi da inna anzalnahu fi lailatul qadr kuma shi ne ma na shan ramadan alladhi unzila fil qur'an domin da lailatul qadr cikin watan ramadan ke kun gane ko sai aya ta farko cikin suratul fatiha bismillah الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين da sunan Allah mai rahma mai jin kai. Ayoyin suratul fatiha malamai suka ce guda bakwai ne wannan ita ce magana mafi inganci. Akwai waɗanda suka saba wannan, amma malamai suka ce suratul fatiha tana da ayoyi guda bakwai banda basmala banda بسملا بسملا اذا شهدت الله الرحمن الرحيم ان قال لصاحبك الحمد لله وبالعالمين يا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين bakwai kun gane ko wannan ita ce zance mafi inganci yadda wasu malamai suka fara aya ta bakwai cikin suratul fatiha ita ce rairin masu yare ita ce na karshe ban da basmala amma in mun koma manyan tafsirai za mu gan maganganu da bayanin malamai kan haka sun suka sha tare da basmala kun gane ku ita ce na bakwai na hada da basmala daga cikin malamai mazhabin Imam shafi'i da babban malamin shugaban malamin sunna kasar saudiya shine sheikh abdulaziz bin baz rahimahullah Ya ce karatun Fatiya wajibi ne ga mamumi a sallan da ake yi a tsarshe da bayyane kamar sallan azahar na asar magriba isha'i suka ce karatun fatiya wajibi ne ga bin kun gane ko amma akwai wasu malamai waɗanda suka cewa ah, in je ana bin limani ba wajibi ba a sauraron karatun limani, musamman raka biyu ta farko na sallar magriba da isha'i da sallar asuba da raka biyu suna da fahimta cewa Inda mutum yana bayan limani ya yi shiru ya saurare wa limani amma akwai waɗanda suka shawa ko da mutum na bayan limani yana cin karatunsa ya yi ne ya kazanta fasiya so ga ma'anan suratun fasiya alhamdulillahi rabbil alami, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin alitu alhamdu alhamdu ma'anar alhamdu shine ashukru godiya ta tabbata ga Allah duna sa'iri ma yi min duni banda duk abinda ake bautawa kuma bayan Allah ibnu jarir sabari, tabari ana yi masa taki da shaykhul mufassiri shugaban masu tafsiri babban malami ne a ilimin tafsiri ya yi magana a karkashin alhamdulillah ta rabu da alamai ya ce alhamdulillah sana'un asna ala nafsihi wa fi zumi amru li ibadihi an ya ce kalmar alhamdu Allah ta'ala ya yi wa kansa godiya sannan kuma ya umarce bayinsa su nuna godiya zuwa gare shi su nuna godiya zuwa gare shi lillahi kalmar lillahi imana allahu Allah yana cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kuma bai halatta da kowa a sa mashi wannan sunan Allah ba haramu ne mutum ya haifa da ya kira shi da sunan mai Allahu kuskure ne wala ya juzu tasammi bi Zai alatta wani ya ce sunana Allahu ko zan sa wa ɗana Allahu haramu ne haramu ne rabbin alamin al-rabbu shine al-maliku al mai juya al'amura na bayinsa na halittunsa alamin jamu ne na alamu alamu halittu ko halitta kama alamar jin alamar sani alamar mala'ika mun san muna da halittu daban-daban ko to alami na halittu baki ɗaya halittu baki ɗaya su ne ake nufi da alami na to Allah ta'ala shi ne mai mulkin halittu baki ɗaya malamai suka ce bai halatta a sawa wani suna arrabu ba da alif da la marifa kenan a wurin malaman nawa ce arrabu kuskure arrabu bai halatta ba wanda marifa allah kadai shi ne ya dace da wannan marifa amma in na kira shi na kira ba za a zo da alif da lamu ba ko a yi idafar sunan nan zuwa ga wani ya halatta ga Allah da wani Allah misali akwai idafa nan rabbil alamin ubangijin halittu sun san idafa ubangiji zuwa ga halittu to ba laifi don adam ba mu ce masa rabbu da mai gida domin rabbu shi ne ma'ana maliku mai mulki kun kwanci ma'anar ko rabbu mai mulki so ba laifi mu ce rabbul da mai gida mai mulkin gidan nan ko rabbul manzil duk ya halatta kun gane ko ko rabbul sayyara mai mota ya halatta amma ba tare da mun sa alif da nan ba a rabu fuskure ne me dalila akan aka da ke nuna cewa za mu yi yayin izafa za mu yi yayin izafa na rabu ga wani Allah Allah Sani ya ba mu labari game da annabi Yusuf alaihi salam a yadda yake cewa wa kana lillazi dhanna annahu najib min huma annabi Yusuf alaihi salam ya tarar da wasu a kurkuku lokacin da aka kai shi kurkuku sai wanda yake da zato a kan shi cewa zai samu kubuta daga cikin waɗannan mutane biyu me ya ce wa ɗayansu ya ce uzkurni inda rabbi uzkurni inda rabbi ka ambace ni a wurin ubangidanka rabbika wannan idafa zuwa ga wani ne ba ba Allah ba uzkurni inda rabbi rabbika na shi ne ubangidansa shi ne wa sarki kenan dalili kenan da ke nuna cewa za mu iya idafa zuwa wani Allah ta'ala sai aya ta gaba الرحمن الرحيم تعالى مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الرحمن لرحمه ar mai jin kai. Waɗannan kalmomin Ar-Rahman da Arahim suna yi Allah ne. Kowannen su an same su daga Rahma jin kai. Daga kalmar Rahma ne. Ar-Rahman, ar Kowannen su daga ina aka same aka samu wannan waɗannan kalmomi daga kalmar Rahma jin kai. to amma me bambanci tsakanin ar-rahman da ar-rahim ar-rahman malansa shine rahma ce wanda ya mamaye komai cikin halittun Allah kowa kafirai musulmai kowa yana cikin ramar Allah kafirai sukan samu mulki musulmai ma aka kwanaki ba kafiri ne ba da mu ba a Nigeria yanzu ya koma wuri wa wurin musulmi Allah ya ba shi lafiya Allah zai ya gama lafiya kafirai sukan samu zuriya yadda mu ma musulmi mukan samu su tara kudi mu ma musulmi su tara kudi duk waɗannan rahama ce na Allah wanda ya gane komai masu biyayya zuwa gare shi da masu cewa duk suna cikin iran suna samun ramar Allah mana abama kenan ramansa ya yi waita a kan kowa da cikin alisunsa amma arrahim wannan rahma ba kowa ne zai same ta ba rama ce na ranar kiyama wannan rahma za ta kasance gawa ga muminai ga musulmai yadda Allah ta ya ba mu labarin cikin Kur'ani a yadda yake cewa wa kana bil mu'minina rahima a cikin suratul azab Allah ya kasance mai jin kai ga mu'minai kun gane ko kun fahimce bambancin sunan Allah da ake kira Ar-Rahman da Ar-Rahim Ar-Rahman duniya Ar-Rahim ga mu'minai kadai Ar-Rahman kafirai ga mu'minai kowanne za su yi rayuwa cikin rahmar Allah domin alkhairi da ke tare da musulmai kafirai ba a duniya ba kafirai sun fi samu ne neman duniya ko ba haka ba manyan kasashen turawa ba sun fi mu jin daɗi ba america germany london china duk waɗannan yawanci su kafirai ne india domin kafirai sun fi mu sun fi adadin musulman duniya ko kasa china kadai ta fi musulman duniya ba daya domin yawancin su kafirai ne musulmai kadan ne sosai indiya haka yawansu yawancin su kafirai ne kasan da ta fi yawa aka samu yawan musulman a ciki shine kasan indonesia babu wata kasa a bayan kasa kamar indonesia amma bisa haka ba su kai kasashen kafirai yawan mutane ba saboda haka duk daɗin da muke gani da kafirai duniya kare yaudare ne namu na nan Allah ya ajiye riman mu zuwa lafiya Allah ya sa mu dace da wani rama a karkashin fasaran ar rahim malamai suka ce wala ya juzu tasabi bi rahman bai halatta a kira wani Allah da sunan ar-rahman ba ar-rahman yanda bai halatta a kira mutum da sunan Allah ba mutum ko aljin ko ya saboda fadin Allah ta'ala a cikin Qur'ani suratul Isra'i Allah ta'ala yana cewa kulid Allah a wujud rahman Ta ce ya kai manzo ku kirayi Allah ko kuwa ku kirayi mai rama a yamma tad'u falahul asma'ul husna kowanne kuka kira to yana da sunaye mafi kyau kowace suna da mutum ya kira duk sunayen Allah ne kuma Allah ta yana da sunaye mafi kyau هذا آية الله تعالى لا شيء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله هنا دكتور أي ما في شيء أقول لك يا نونا فلنا ولد الله دع الرحمن الله دع الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم هنا شيء أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن mafi soyuwan sunaye a wurin Allah ta'ala ita ce mutum ya sa ɗansa suna Abdullahi ko Abdurrahman jama'a kada mu yi watsi da waɗannan sunaye suna da muhimmanci sosai a gidabi ne wa sallar wanda ke magana bisa wayi Allah ta'ala ya sifanta shi da cewa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yiwuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi soyuwan sunaye a wurin Allah su ne Abdullahi da Abdurrahman shi ne yasa za ka ga manyan malaman duniya yawanci sukan sa yaransu Abdullahi Abdurrahman dan shi kunyoyin su za ce Abu Abdullah Abu Abdurrahman kowa ya sa rai cewa insha Allah zan nema al'umma daga mai gidana in Allah ya azurta ni da za mu sa mashi suna abdullahi ko abdurrahman sunaye ne masu girma allahu da hawa amma in mace ce ba laifi a sa mata amatullahi ko amaturrahman ma'ana amatu baiwa allah baiwan mai rahma kamar abdullahi bawan allah abdurrahman bawan mai rahma sun zama amatu za ko amatul rana dan za ku kiyaye waɗanda sunaye a nisance sunayen da ba san manonin su ba domin za ka ga wasu mata ku kirkiro da su sunaye saboda shawar kalma ba su san ka ba alhali wasu sunaye wasu sunaye dabbobi ne ku yi la'akari ko ni shawar suna gare ku ku yi kokari ku tambaye malamai ne malan sunan nan dan kada za a sa wa ɗan sunan da bai dace ba kuma yana cikin hakkin iyaye su sa wa yayansu sunaye masu kyau akwai wanda ake kira musai da matukar za ya taba ya taba kan kanshi sunan ar-rahman wannan shi ne wanda ya fito ya yi dawon annabci ya yi dawon ne annabci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin shi cewa shi ne annabi ya ce za a samu makareta waɗanda za su yi dawon annabi daga cikinsu akwai musailama sulkarfa musailama makare shi ma ya yi dawa da sunan shi a rahman ne maliki yawmiddin malamin sun ce akwai kira a maliki yawmiddin maliki yawmiddin da maliki kira a ce ingantacciya wanda jama'a da cikin sahabai suka ruwaito wannan kira an ji bakin sahabai da dama suna karanta malik yawmidi yadda ake karanta malik yawmidi karatun har malik yawmidi karatun wash malik yawmidi kowanne ya inganta me malam malik yawmidi shine mai nuna mulkin ranar sakamako Allah ta'ala shi ne ke nuna mulki a ranar sakamako Allah ta'ala yana cewa a cikin suratul ghafir liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid liman al-mulku al-yawm lillahi al mulki ga waye ke a yau Allah ta'ala zai yi tambaya ranar kiyama mulki ga waye ke a yau liman al-mulku al ba wanda zai amsa akwai wanda ya zai amsa lillahi wahidul mulki yana ga Allah makadaici mai kizartawa alwahid makadaici alqahar mai kizartawa Allah a wata aya cikin suratul furqan Allah ta yana cewa الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا waɗannan ayoyi suna tabbatar da mana mahalik yaumi bi Allah shi ne mai mulki a ranar sakamako yaumi din shi ne ranar sakamako yaumul jaza'i kenan Allah ta yana cewa a cikin suratul furqan الملك يوم إذن الحق للرحمن ملك رانا نن نجتيا ينا جمي رحمة كما يا زمي حسن كافيك في السنة ranar kiyama rana ne mai tsanani a kan kafirai Allah ya samu don sauke wannan mahallin shi ne almulku yau mulki a ranar kiyama mulki ne na gaskiya kuma ba wanda ya cancanta ga wannan mulki shi ne mai rahma amma duk masu mulki a duniya ran nan su arbakin magana ina ina ina masu mulki ba wanda ya isa ya yi gawon wani mulki ran nan don wasu daga cikinsu za su yi dana suna kan mulkin da aka ba su su ce ne halaka anni sultaniya halaka anni maliya mabotan dukiya waɗanda ba su yi na kurai da dukiyoyinsu ba za su yi da nasin cewa dukiya ta ta halakar da ni sarauta ta ta da ni Allah kiyaye yau din shi ne ranar da Allah ta'ala zai taka wa halittunsa da ayyukanku إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى الله عنه duk wanda ya aikata alkhairi a ranar kiyama zai gan sakamako wannan alkhairi duk wanda ya aikata mumuna, zai gan sakamako wannan mumuna. Allah ya kiyaye mu da mumuna. Allah ta'ala ya ce kuma ya'mal mithqala dharratin khairan yara kuma man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata ayyuka na kwarai ko mama zarra ya aikata wani aiki na alkhairi bi ma na zai gan sakamakon wannan aiki haka kuma wanda ya aikata kishiyarsa zai gan sakamakon kishiyarsa saboda haka ya ku iyaye mata ku ji tsoron Allah ku kyautata mu'amala zuwa ga mazajenku ku kyautata tarbiyyar yaranku duk macin da ta yi zuwa ga namiji zuwa ga mijinta wallahi tallahi tun nan duniya za ta gan sakamako wanda biyayya daga cikin duriyanta Allah zai ba ta kuma fahari yaran da za ta samu farin ciki da su yanda ta faranta wa mai gidanta rai ta ta zamantakewa da shi haka Allah ta'ala zai faranta mata rai nan duniya zuwa lafiya amma wanda ta muna ya zuwa ga mijinta to matan sana aljanna suna nan suna nan magana da ke cewa ki ji tsoron Allah shi wannan bawa Allah ba gore a wurinki muna kaune zai same mu a lafiya saboda haka ku kyautata tarbiyyar yara ku kyautata mu'amala na gari kishiyoyi su samu mu'amala ta gari su, a nisance fada musamman cikin wannan wata mai albarka a nisance kishi kishin wanda ke kawo zantuka marasa kyau aika marasa kyau domin wannan al'amarin kishi jarabawa ce a kanku ba wata da ta kisa cewa ni ba na kishi wanda kariya ne domin waɗanda suka fi ke imanin sun yi shi ko ba sun yi shi ba na na haɗaya eh, na aisha ta fi ke ilimi ta fi ke tsoron allah amma ta yi kishi ko amma kada ki yarda wannan kifi ta ja ki zuwa ga allaka ko ya ja ki zuwa ga allaka allah ya kyautata mu. allah ya azurta mu da zuciya ta gari يومئذ يوفيهم الله دين الحق abin da ke tabbatar da Allah ta'ala shi ne mai mulki a ranar sakamako ita ce ayar da ya zo cikin suratul nur a yadda Allah ta'ala ke cewa yau ma'idin yuwafi himullahu dinahum al-haq a ranar da Allah yake shika musu sakamakonsu su tabbatacce ba akbar wace ranar kenan ranar kiyama a ranar kiyama Allah ta'ala zai cika sakamakon mutanen kirki ma'anan dinahum shi ne sakamakon ba makawa sai Allah ya cika sakamakon mutanen kirki Allah ya sa mu cikin sai aya ta gaba إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد ما معنى إياك نعبد معنى إتشي لا نعبد إلا إياك ba za mu bautawa kowa ba komai ba sai kai kuma ibada ita ce ne ibada ne mai ake nufi da ibada babban malamin suna. shawul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya fassara ibada da ne kullu ma yuhibbuhu Allah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal duk abin Allah ke so na ayyuka na maganganu na zahiri da batini wanda ita ce ma'anar ibada saboda haka karamu takaita ibada a kan akan a kan azumi a kan aikin aji akan zaka a rayuwarmu baki daya ibada ce zuwa makaranta ibada ce sadar da zumunci ibada ce kyautatawa zuwa ga yan uwanki ibada ce kyautata zuwa ga miji ibada ce mu'amala ta gari da abokiyar zama ibada ce sadaka ibada ce nasiha ibada ce sulhu tsakani masu tsabani ibada ce rayuwarmu baki ɗaya za su ne ibada saboda aka a yayin ziyarar yan uwa ki san cewa kina cikin ibada ki ziyarce marasa lafiya ibada ne a samu farin ciki da waɗanda aka yi wa riba ibada ce domin ana na so waɗanda abubuwa taziyan gidan mutuwa ibada ce domin shirya ta umarce mu da waɗanda abubuwa saboda haka mu kyautata rayuwar mu ba ki ɗaya Allah ta ya ce kul inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kun gane ko wa na nasta'in kuma ba zan dogara ga kowa ba sai kai wala na tawakkalu illa alai ba za mu dogara a kan kowa ba ko a kan wani ko a kan wata sai kai Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne cikakke biyayya zuwa ga Allah ta'ala domin abin ba shi ɗaya yana komawa zuwa ga waɗannan abubuwa guda biyu ka bauta wa Allah kuma ka dogara gare shi waɗannan su ne abubuwan da ibada ta kunsa malamai suka ce suratul fatiha ita ce sirrin Kur'ani, kuma sirrin fatiya ita ce wannan kalma guda biyu iyaka na gudu wa iyaka na tsaye su ne babban sirri da ke cikin karatun fatiya domin kalmar iyaka na hudu, mutum ya baranta daga shirku wa iyaka sa'in kuma mutum ya nuna cewa ba yi da karfi ba dabara ya mika al'amari ta baki daya zuwa da Allah subhanahu Ala. kuma wannan a wannan lokaci mutum ke zama bawan Allah na gari sai aya ta gaba الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إيدينا الصراط المستقيم إيدينا أدواجه مصلى شينا روح الله قومه كراسونا روح الله إيكي إهدينا إهدينا صراط المستقيم ya Allah ka shirar da mu ga hanyar madaidaiciya ita ce mana ihdina siratal mustaqim malamai suka ce shari'a ta kasu kashi biyu shari'a ta kasu kashi biyu shari'a ta farko ita ce hidayatu jilalati wal irshad ayi wa mutum jagora ayi mutum jagora wannan kowa daga cikin mu yana da iko kan wannan shirya in kin ga wani ko wata na aikata abin da bai dace ba a yi masa nasiya wannan shirya ne ka ba shi ko shirya ne kika ba shi kowa kuma wannan shirya ita ce abin da aka ba annabawan Allah baki daya magadan su su ne malamai su ma wannan shirya ne aka ba su yanzu muna wazi mun isa mu tilasta ku aikata abin da muke so ko abin da muka fada a Wanda aiki ne na Allah shi ne sa Allah ta ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fasakir innama anta muzakir lasta alaihi bi musayfir ya kai manzo ka tunatar domin kai matsayin ka shine mai tunatarwa فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر baka kasance ne tilasta suwa su yi imani da kai wannan yafi fi karfin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka mu lura wazi ne wazi daban shi ne wa yake gabatar amma shi aiki da wazi wannan aikin Allah ne Allahu akbar wannan aikin Allah ne me a ta haka wanda ke nuna cewa malami ko wani zai iya shirya da wani Allah ta yana cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a suratu shura yace wa innaka latahdi ila siratil mustaqim wa innaka latahdi ila siratil mustaqim kuma lallai kai hakika tana shiryarwa zuwa ga mai madaidaiciya wace shirya Allah ke a wannan aya shirya ta bayani shirya ta bayani ga abin da Allah ke so ga abin da Allah ke so wannan shi ne aka ba manzannin Allah ba ke ɗaya domin in suna da iko shiryar da wani zuwa ga yin aiki da shari'ar Allah ga annabi na alaihi salam ya shirya da matansa ya shirya da dansa amma me ya faru da dan annabi na alaihi salam ya kasance cikin kafirai ga uba annabin Allah ne babu mai zarga kamar annabawan Allah da manzanni amma ga dan annabi wa annabi Nuhu da matan annabi Lutu هذا ya ba mu labarin su ضرب الله مثلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين Allah ta'ala ya ba mu labari na matan annabi Nuhu da annabi Lutu yace kana ta tahta abdaini min ibadina لعبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا الله اكبر annabi nu da matan annabi lutu sun arince mazansu sun arince mazajensu matan annabi mai tsayi in miji annabin allah annabi lotu ya samu baki sai sanar da mutane gari domin mutane lokacin ne suke bukata lewa saduwan namiji da namiji ita ce ke sanar da su cewa miji ya samu baki maza su shigo su zo su yi lewa ba ta annabi nuhu me take kwada game da mijinta ya ce miji na kira ku bi shi ba majinun ma'aukaci ne ba injin da Allah ke nufi kenan amma ba ha'inci na zina ba kuma ta annabawan Allah Allah ya kiyaye su daga mai alfarasha Allah ta ce sun kasance a ƙarƙashin bayina na gari Allah ba kubar amma waɗannan ranar kiyama wakila da kulan na mahar ne. za a ce masu ku shiga wuta tare da waɗanda za su shiga wuta saboda haka malama komi karatunki sun kin saba miji a kan zalunci a kan son zuciya ki san cewa miji na malami ne baba na malami ne wanda ba zai wadatar maki da komai ba ba ki ji faɗi Allah ta'ala ba sannan yi ya an ba min shai shai'a mazajensu bayi ne na gari annabawan Allah ne amma ba za su wadatar maku da komai ba sai su shiga wuta sau da haka shafi jamalin zai shiga aljanna ni ma zan shiga tare da shi kuma ba ke bi malam ba kwaiwa wanda malam ke yi ba kya biyayya zuwa ga wannan kwaiwa kuskure ko kina zuwa makaranta ba aiki da karatu mu'amala ba ke yara kullum zagi shege maganganu marasa kyau har cikin watan azumi watan azumi wanda alaihi sallallahu suna wasallam ce, an wani zage ki ki ce mata ko ki ce mata inni in inni sa'im ina da azumi ba na, ba zan rama ba haka na da yake ki ce ga wanda ya zage ki wata azumi amma har fada kina yi da miji da kishiya abokiyar zama ina fata za ku yi tuba ko za ku yi tuba Allah sa ku yi tuba mun ce shirya ta biyu ne shirya ta farko na bayani wanda shi ne haka ba bayan Allah daga kan manzanni zuwa malamai shirya ta biyu ita ce mai su tawfiq wa ilhami su tawfiqin wa ilhami sannan ku kiyaye karatun shiriya ta dacewa a yi mafi wazi ki aiki da wazi wannan aikin Allah ne wannan shi ne na Allah me dalila kan haka Allah ta yana cewa in إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت لن يكي باكا شرد وندك كي من منظر الله صلى الله عليه وسلم بك إساك شرد وندك كي سوف ولكن الله يهدي من يشاء اما كما الله ينا شيء يدوان ليكيسو جماعة كن غانيكو الله تعالى يا جيوة النبي صلى الله عليه وسلم شوى komi son shi da wani ya zama nagari ya zama musulmi bai isa ba ba zai iya ba Allah ne ke shigar da wanda yake so amma kai kana so ka ya zama shiryayye wallahi tallahi in Allah bai kaddara shari'a kai shi ba kariya ne wa ma tasha'una illa an duk abin da kuke so ku zama nagari ko ku samu na alheri sai abin da Allah ya kaddara gare Allah da raba mu da kowane ga wata na son karatu amma ina ba ta dace ba aikin Allah ne ki yi haƙuri abinda aka kaddara ke ne abin da aka ke kaddara ke to wannan ita ce shirya ta biyu sai bayan wannan ɗingirar siratul mustaqim a siratul mustaqim ita ce an yi maririn shiya siratul ladina na an tarayhi hanyar waɗanda kaiwa ni'ima غير المغضوب عليهم ولا الضالين ba waɗanda aka yi wa fushi ba kuma ba batattu ba wace hanya muke so Allah ya shirin da mu zuwa gare ta ita ce hanyar waɗanda ka yi wa nema siwa sallabina al'amsa rai ya ke rufi da neman Allah nan su ne masu biyayya ga Allah ta'ala in mutum ya kasance nagari ko tagari ta cewa yana cikin mai neman Allah ta'ala amma ba kowa ne ke gane wannan neman ba wata kullum tunaninta a kan yar uwarta da take zama a Abuja ko a Lagos tana jin dadin rayuwa dawa da mijinta su ne kike gani masu nema to shi dawo da hankalinki Allah ta ya ce masu nema su ne ma bautan addini komi dadin rayuwa yarwaki a ina ko da yana kasan turawa tana jin daɗi in dai ba ta daɗi ne wallahi tallahi ba ta gani ma Allah ba domin ainihin ma Allah ita ce ki kasance ta gari ki kasance ta gari mai ibada mai zuwa makaranta mai aiki da karatu mai aiki da karatu mai tsayar da sallah cikin lokutansu amma kina sallah lokacin da kika ga dama sai kin gama dafa abinci ko har cikin watan ramadan sai ki gammace ba ta damu ba sai lokacin isha'i za ta zo ta yi ne ta yi magariba ta hada magariba da isha'i ta ga kushi ne cikin aikin abinci wanda kuskure ku ji tsoron allah ku kasance masu nima Allah ta'ala ya fassara ma abotan nima ma abotan nima a yadda yake cewa a ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطيع الله والرسول كما ودنا da suka yi ɗaya da Allah da manzonsa fa'ula'ika ba allazina na aman lawa alaihin minan nabiyyin suna tare da waɗanda Allah ya yi nima a kansu daga annabawa wasu tekun da masu yawan gaskatawa wasu alihi wasu ada da masu shahada wasu alihi da salihai wa hasuna ula'ika rafika kuma waɗannan sun kyautatu da zama abokan tafiya Allah ta'ala ya fassara ba abokan nima a suratul nifa wadanda yake nufi cewa yayi masu nima su ne wadanda mutane wannan shine tafsirin Qur'an da Qur'an Qur'an na fassara Qur'an saboda haka an ce wa Allah ta'ala ke nufi da siratal ladina an'amta alaihim sai ki koma suratul nisa'i aya ta 69 a suratul nisa!" Allah ta ce duk waɗanda suke biyayya ga Allah ga manzo to waɗannan za su kasance tare da waɗanda Allah ya yi wa nima su ne annabawa su zikai shuwada mutanen kirki waɗannan suna abokan tafiya duk wanda ya kasance a tsawon waɗannan mutane ya yi nasara Allah ya sa mu cikin su ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi ya Allah ka tattar da mu daga hanyar waɗanda aka yi wa fushi su ne yahudawa yahudawa fushin Allah na kansu me yasa domin suna da ilimi a babban su aiki da karatu wadda zalim kuma ka nisantar da mu daga hanyar battattu battattu su ne kristoci annasara kenan kristoci saboda me me yasa Allah ta'ala ya sifanta su ya kira su batattu saboda suna bautawa Allah bisa jahilci ya annahu abadullah an jahilin kuma su yahud da ilimi ma ba aiki shi ne yasa sufyan daga cikin magabata ya jikansa yace man fasala min ulama'ina fa fihi shub'un bil yahud ومن قصد من عبادنا ففي جمع لنصارى duk wanda ya zama battacce cikin malamanmu to wanda yana da wata ko wani ari na kamanni da yahudawa haka kuma wanda ya kasance battacce cikin masu bauta waɗanda malaman masu bautan Allah in dai an gan shi da jahilci to wannan shi ma yana da wani hali daga cikin halayen kristoci da ake nufi yahudu akwai karatu ba aiki ke in kina jin karatu ba ke aiki kina da wani hali daga cikin mai halayen yahudawa in kina wa allah bisa jayanci ba ke zuwa makaranta kina sallah baki iya karatun fatiya ba tafiyun da ake yi a yayin ruku tabbiyun da ake yi a yayin da bakiya ba karatun tayya bakiya ba alhali kina nan kullum cikin sallah sallah bisa jahilci kina da kama akwai wata kamanni ko wani kamanni na kristoci tare da ke ana kiyaye amin wannan kalmar amin a ƙur'ani yake ko a hadisi an samu wannan kalmar a cikin hadisi yadda kalmar a'udhu billahi minash shaitanir rajim kalma ce da aka samu daga mai hadisi magana manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ayar Qur'ani ba bismillah ita ce ayar Qur'ani amma a'udhu billahi da kalmar amin duk hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran ce Aminu ne ake nufi Shi shine Allahumma qadir ya Allah ka ansa. domin addu'a kika yi tun lokacin da kike cewa ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا duk دك أدوات yi. sai ki kammala da ne amin ya Allah ka amsa mana amin ke nan kuma kalma amin ba ta cikin fasiya akwai sahabin da ake kira wari na uzur ya ce sami su rasu da zahi sallallahu alaihi wa sallam tsara gairin mamdu da alaihin wa labbali na ji manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta gairin mamdu da alaihin wa labbali fa sai annabi ya ce hani madda ya sautu sai annabi ya ja sautin shi da wannan kalma amin amin wannan ya nuna cewa wannan kalma daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam haka same ta akwai wadannan suratul fatiha da aka ruwaito da dama insha Allah ta'ala ne wa gobe za mu zo mu karanta waɗannan falala da ke tattare da suratul fatiha sura ce mai girma amma yau insha Allah ta'ala za mu takaita a kan fasaranta gurgudu abin da muka karanta Allah ya kai albarka ciki kurakuren mu Allah ya fi mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب